اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه شو شرين لتقص وتنحيا وتن المحرم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تاريخ حقا بقي Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon mai mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa. Na Sura dai suratul mu'minun. Ah, wa qad qala fi a kan waccan aya ko kuma kalma ko harafi farbo din to yace inna ba'udan wa sahakan wa dafaran ay natinan minal masadi natinan shine ma'ana dafaran dafaran hadijin ini nih dafaran di sini shine natinan asalin natanu ay ɗoyi to haka nan da mana Allah ya sa shi koyi mutu ta koyi to haka to shi ne nasi nan min al-masadi suna daga cikin masdarori al-mansubatu bi af'alin an musu fataha da ayyuka ne koyayyu la ta zaharu. Alaikum salam. malam manta wai baka duka sanara na yi wa'annan bu'udan masdari ne amma fi'ilin sa bai bayyana an faɗe shi kawai an san inda aka makala fi'ilin an masa nasaba ne da fi'ili shararre tun haka ɗabi'ar sa take ke jero ire-iren su ma ga sunan a wa min هذا القبيل daga wannan bangare ne daga ta wannan jihar ƙauluhu ra'ayan wa ra'ayan eh, ta ƙauli na biga su bayani ana yabo da shi ana zagi da shi wanda aka ce budan kaga halakawa ana yabo da shi kowa ce sakayar ce kuma shayarwa. ce nubbi'utu ni'man alal hijrani atibatu wa atibatan sakayan wa ra'ayan lidha kal atibid zahari zahari sun samu matsala da shi da sarkinsa mawaƙi ne na sarki sai ke cewa sarkin na fushi suka fata kore shi daga gidan sarauta to shi ne ike ta baitoci yake ta baitoci to eh, har dai sarki ya huce ya dawo da shi to mu ba labarin sa ne a gaban mu ba kalmomin da ya fani da shi? ce wannan fito an bani labari Ne ni'aman ma'ana ka ga shi ma ni'aman Allah saka da alheri a alal hijira ne bisa fushi gari da kai a tibbatan a tibbatan na kuwa tibbatan Eh? Afiyatan gaskiya ne, ya wajen afiyatan na afibatan, afiya mai tsanani min al'ukuri. Sakayan Allah da ya saka da alheri, Allah ya daɗa zazzago alheri, Allah ya ƙara buɗi. Wa ra'ayan kuma Allah ya daɗa tsarewa. Jizakal a, jizakal afiri, kan ne afiri ne ce, da mai zargin nan. azzari mai wulakantawa wanda ba a tabo shi an tabo shi zai dinga mutum irin wannan dinga shi ita ce da su ban na koko amma ni dai nawa asiyan asiyan sai yawo ne ni dai wa na dubi shi na da suka ce asiyan suna sai na ga yawo dubu layar dubu a sai ba ta zargi zargi mai tsananai amma mu na mu na farkon to kai na kai fari ne irin nasu hmm? sai na ce a ni albai to muna mu masu jafa yawa hati ya san kai kaɗai ne na ka ake ko da kila ko irin ko dai kai ma idan ya fara nan ilan <laughs> ko idan ya fara da yadda hmm? kai shi na da ko idan ne kai ma ya fara tafiya ba mai irin nashi don a tabbatar da shi mai dinga sa gida koyewa su ke waye Ya su faru ko ke duk tsofa ya zo dama dama ya sa gilas to ni ma da gilas din da komai na nemi in ce ake ba ba nan ce ta roƙe ni sai na ce ake ba kawai da na duba yana cikin amma da na kushe da wani na ga wasu duwatsu ne guda biyu a kan لا يضر أي أقول لك نعمة منصام نعما على الهجران عافية وعاتبة بي أي راح في ما الأمر رواية رواني كذا رواية رواني كذا سنة حد ما قوتنا إلين يد حدا ما يحدثي ولا ما يحدثي وانا في شيني إكي أبونا الذي وحر رواية a wata riwayar a wata riwayar ya yi tsawo a wata riwayar gajeriya ce a wata riwayar ba daga an samu canji girma sai a tara musamman ana neman tafsirin in aka tattara sosai sashi ya fasara sashi ko haka masu hidimawa wa waƙoƙin suke yi wal hadithu wannan yawwa shi mu ma mu fara duba ba za a ba dubu je la je ko shu'a ba na bi gane ba ke sauke a bai sosai amma ɗan ƙaramin tasowa ne tun da ita kansa shu'ara ai ba diwanin sa ne ba ita da diwanin sa musamman to a ke a duba shu'aran idan aka duba shu'aran mun ma ai kallon mu da suke sannan mu zauna kai mu zauna sai abin da aka rubuta mana ba mu jinjunan nan masu buge-buge sukan yi kuskure sukan yi daidai wanda ya ɗauki riwaya mu ji ta inda abin ina mai nemowa ɓangaren ati ba su nemo a shuwara ɓangaren atiya ta yi karu ta yi karu a nemi mataimakan hannu igala lalle ne baitin kakku haɗu kwayo da rashi ta ga daga nan za mu zama muna da yana abin nan don ya kamata mu buɗa a saba da buɗa wanda dama ka ga ai eh, idan aka ce mana eh, ana karatu da wannan abu an ɗebo shi a littafi kaza kama mu duba ba ko daga gagga irin amma akwai masu dubawa ina ganin bai zuwa hannun yau ya shiga uku da rana ya shiga uku da rana bai zo ba yana da kokarin shi ma ita ko wannan kasa duk littafin da aka kafa ya ɗauko shi ne ana cikin iya malar da kika ci ya dakatar da mutane ai mana asali kaza asali ma amma na jin daɗin abin na jin daɗin abin in dai aka ci a littafi kaza to yana da kokarin tafiya je in nemo a kaza na ai da dama kun ga muna samu ko yanzu misalin da na samu da yake zama ya samu muka koro ana tafiya a mai taho ne ba zan koma kowa a cikin memori amma an mara wa je bello rike wannan ne rike wannan don a haka ka dinga samun alama a can na ba alama nan ko wannan shi ne alama ana bi amma a yi ta tsawo a karfafa a a ya aka yi a wajen muka tsaya ba ka zo karatu ba ba karatu kake ba ka samu ka karanta ka zo ka zo ka ji shi ya yi ka ji ji ta kuma ta sauki to ai ba kyale shi ake ba duk da ake ne ba fafafa shi har sai a sharo mu cikin ɗalibai akwai wanda yana neman wanda zai wasiƙa cewa ne da ya za mu zo lokacin na son mu dinga bin karatun nan tare da kai a ina za mu haɗu sai a haɗu na inda ba haɗu da bi ko da haka za ka ga karatu ya zauna kamar ruwa amma in ba haka ba sai mai ta hauka mai ta hauka hausawa sun canza fassara sauka ba ko sun canza ba suna so zarge zai aika soke. amma ba sauka ba sokewa ake to haka wal hadithu fi qawlihi maganganu a wannan magana waje alnahum a hadisa a ina ne wace wannan aya ce ko waje alnahum a hadisa daga ayan don muna zuwa muna koma baya na ga lokaci sai a yi ta karatu a yi ta karatu ayan da ba karatu da ba karkata a ajiye sannan kuma isha'atu a wasuwa a cikin jama'a kai wannan karatun ne za ka yi nazarinsa ka kake yi ta ba a nazarinsa ko kuma abubuwa masu ɗalibi ko kuma ɗalibai sai ku yarda shi zaune gari banza ne kana neman zaune gari banza to wannan shi ne a sharra daga zaune gari banza a ce wannan kasan ba nazarinsa ake ba ba zai nazarsu ba ya yi yawa na me kawa kake ba kuma da gaske kana son wannan abu kuma addini na dole ne a gaske kuma wannan abu ba zai iya yiwa ba yadda muke karta sai a ci komai sai ka san tanka komai sai ka san ba za ka je makaranta ba sunan ka ba ta ce shi ka karanta a lissafi a gidi ka fahimta a lissafi ka yi da shi abin da mutane suka zo suka su sauka masu fatawai iri iri daban-daban da fatawa mai fata yana cewa in aka bugu waya ka ce Allahu Akbar shi ma sai ka bi shi yana cewa idan baka ji ka ba ka ci san ka yi asara ta ka da rabu a duniya da lahira don haka a mota ko ga ɗan kero ga ɗan anace ga ɗan waye ga ɗan waye ga menene ne menene wane ne biyu menene duk kasu nan kawai mota sa ko ina ki buɗa gaban jama'a yanzu shi ne shugaban malami Ko da ka tafasawa wannan abun shi ne dahir sai dai kada ina gudun maka ka dinga sammakon banza kawai kuma wani annashi wani ah, ah, ah, kaga ka bi ka ji kauri malam yi ake ka samu ɗan wani zo mai bita wani zo mai bita za ka ji ina zaman. abin da wani lokaci malamin ka ya faɗi ba ta gane ba na zama tare da wani sai ga Allah ya na kwalwa da kana da to haka waja'alnahu ahadith fi mufradihi wajahani ahadithu ko hadith al-hadith kana ko hadithu yana da ma'ana guda biyu mufradin eh eh wajahani kai fiska biyu ma'rufa biyu kaga ga kalman alhadisi ina neman ya zama alhadisi alhadisi ba kawai da yake da suna ba hadisi ba ahduhuma annahu jam'u hadisi jam'u ahadisu din hadisu guda daya hadisu da yawa kama ta ƙulu kamar yadda sukan ce hazihi أحاديث رسول الله تريد بالأحاديث جمع حديث وعلى هذا تكملنا وهو من الجموع الجارية سنة كتين جمع وند إبدانا على غير القياس ويتميزان والمشار فال آه، آه، على غير القياس المشار لها بقول ابن مالك في الخلاصة وحائد عن القياس كلما خالف في البابين حكما حسنا وحائد أقول كلمة تبوتي فتادا في ميزان ميزاني جد أكباتك كما باكر المصر عن القياس kullama khalafa fil babaini a duk lokacin da ya saba a babukan nan guda biyu hukuman yana da hukuncin sa rasaman tabbatacce to ya fito yanzu abin da ke sai me yake nafi alhamdulillah ya fama yake mana sun da nan kamata yi duk talibin da za ci wannan qur'ani amma bai haddace alfiya ba to yana jinta kamar ruwa karanto zai fara Waktu jiwa, kamu ba kamar kuna pun kamar kuna bai ya ce to kila da za ka daure mana ka ci min ai baka karanta mana ba a shiru zan yi ya ba da amsa sau biyu muna saukanta alfiya da sharhi daban-daban hatta mun bi sharhin mai sauki na zamani wanda Allah bahasa shi ruwan bayani Usaimi kaɗan kaɗan in ya gagara mu ajiye in maimaita mai kaza hana ka sai da muka sauka muka samu wata yarda hmm? Hau jazu? Ma ibn Hisham. Ma ibn Hisham. Yanzu ka wani Terus jami'a ya ɗauke min nawa ana fi min da ke biyan da ta ke neman kaya na zai dawo da shi domin kada wani ce au ana ba da aro a shi wani ba a ba don na gan shi ya ko ba a ba ba shi wancan ya yi amma ina babai ne ba sai a tambaye da ce ga shi nan bayani babai ne a taksiyu don ku taksiyu wata fahila ta taksiri hadisi ka gani ala hadisa daga jin ku taksiyu hadisa ko menene hadisa wa batili jam'in batili ala abatila daga an yi tafsirin sababai ne wa ka tafjirin kaman tafjirin maghrib alamu gairi bani wa ashiyatan ala ushayshiyati ushayshiyati wannan a ushayshiyati sai a ce igala karanta Ibrahim kai hmm? yana bacci a bayan alayi yana bacci kagan an jima ya sake dawa kusa da shi za ta yanke shefan shi shi zan zuba raka ji bakin bacci a bayan shi ya ce zai shi da alayi ushaishi da ke wakana sashe suka ce inna ismu jam'in lil hadithi suna ne da jam'in hadithi ya ce ma'ana guda biyu ne sosai na biyun tanihima ma'anan hadithu ko al-hadithu na biyu annal hadisa jam'u

dosa wahiya ma ya haddasa bihin nasu shine abin da mutane ke ba da labarin eh, dosa ko ya haddasa bihin nasu talahiyar wadda mutane damuwa yanzu ka gari an yi yakin jafa in ana hirar raka ji jahilai ire-iren mu ana ba da labari kai lokacin da aka ji kamar da shi aka yaki da karanta ba bai ne ba lokacin da suka shiga ko lokacin da duka sun mutu buhari suka shiga Allah ya kasu duka lokacin da aka yi kaza ai ka ka sani ba wani ne ikar karbo gari ka ba ha yo ba ka ba ba wasu wani ne a gaba a lokacin ba ka taba ka jana ka bada labari kila karshen da ba daya wanda menene uhudu ne amma dai yakin biya faran an yi shi kuma an saka kasu. Eh, yaran fardauna sun kesa su sun nuna musu ba komai ba illa ya kaci yaudar ya tazo ta fashe a yaudar a ce ayya cikin gida ne koyar musu da kayan su yanzu ɗan wa'annan kumban ya haka ta kuzon abu ke ta wa'annan ta kuzon kai musu kaza ai ga yi hakuri ke gina ce ai ban ba a gina hakuri aka ce ba an yi hakuri an yi hakuri rashin kula kai hakuri kamar mace gidanka dinga ɗebo su wasu a zuwa a kano wasu a zuwa a ina mai gidajen su aka bi da musu ne ne da aka mai da musu ga nan sun sake mirmirowa sun sake rika sai abin da kalli abin nan wannan muskila ce wanda ya san shi ya san shi in ma ba ruwan ka da shi da ruwan shi ce duk wanda babba ta taso sai ta kona da wanda da ruwan shi da wanda ba ruwan shi kullum addinin su ya tsoro jiri yake jiri yake yau za a fara ruwa gobe za a fara ruwa wanda lokaci za a fara ruwa kila su ma za su yi na na yahudawa kamarin nan gaba da gaba ba zai taro wasu da an tuwayo a bi su a hankali a so tebur da daga hannu kuma ana nan ana yi masu baccin suna baccin kuma menene ne tsakanin su da zuhau ƙaba hmm ƙaba kausai daga nan ku kuwa gare daina kan ta mu ba mu san abun da aka yi ba labari a cikin bamu lokacin yana yaro ya fice da daddare a tsayar da ƙauye ana jama'a ku kashe wuta a kashe wuta in dare ya yi a kashe wuta ko girki da daddare ta ku a yi girki saboda nan wurin jirgin sama wutan yake biyowa sai zai watsa ma watsa wuta watsa to yanzu ai ka san abin da kake da shi nan kawai ba suna cewa ko wannan hausa ma ibrahim ya kamata ka fara ita in ka ji makawa ya ta jifa ya saka mu sai dai a faɗi ai dariya amma magana ba wani shi a tsakanin mu ma ga abu da ke gudana ya'ya za ka haifa guda ne wanda ke ba a isa ba wanda yake ba a isa ba sai daga su su bari idan da suka yi kofa su kafa ko maka ko sai ke kofa su wa'ita suna hakin da abin da suka yi da shi tare da sun ji mana don har yanzu ba mu ma abin da suka rasa amma ana ganin kamar an rama sannan haka fata zuwa a kai dare mu dama faɗan da yake shirya wa kai haka ta yi haƙuri a yi haƙuri a yi rashin sani ne ina za a kai babban mutum kai hmm? yanzu a kafar kuma tsoron kake ji ba yau yana shirin ji ba tafin hannu zan na kana da faɗa da su kai kaci kunya aka shi na aka kama kumburi hmm. ba a magana da wanda suka bibi wanda ya shiga wannan yaƙi malar sun halaka shi sai dai mutum bai da kungiya illa a duk kowane ne yi ta farari wa in ta fine ne ko a zuba ɗan uwan shi rafce shi to da ana nan da gata nan dai yanzu dai abun na tariya ina tariya ba abu ne da za ka yi ba mm, kai ba kowane ba kace in kana da lokaci ka ji su kai ba ka da ma lokacin ji su yanzu mu ta mu samu rahama ya za a yi mutu da imani tun da me ban mu isa mu ko a kai a cikin mutum su ga yadda ya kamata ba abin da ya kamata zafin haɗari na zuwa oo ba ba cikin komai sai dai amma karatu ne ya kawo kai misali ne na buga da uku aka ga ya zama labari muddin ka ɗauko wancan labarin kana shi ta shirya shi ka san ka wasu kayan ne in kana faɗin sa dole kuwa ne wanda ya zama udusa ainihin ma ya haɗu ma ya haɗu to bihin nasu ko eh, talahiyan wa ba. wa minhu jihar hadha ma'ana. wannan shine a wannan ma'ana ko kuma wa minhu ya wannan ya zo da wannan ma'ana qawlu tawbata bin al-humayri ko min al-khatirat al-jid wa tajalisuha zaman qadat huduthatun law law tu'iduha min khatirat ai daga cikin mata ainihin mata ne masu tsananin hila sun iya ba da labari a sha gama ga Allah wanda yake yake ba abun da ake ce za ka ga mutum mai hankali mai kwakwalwa da karfi da arwi ka da masa sama jiwa shi hmm? to haka na safi za su kenan bibi wadda su ha wanda ke zaune da su zai so idan man qadar su. in ta gama ba da labari ido tu'iduha ina ma da amai da labari kamar ne to da dadi labari wa ko an sabu kuna fi jariyanin jam'i fihi wannan fiskar ta fi tashewa da ayar karar kiyasi gudanar da jama'a wajen zama da zama shari'a والعلم عند الله نعم وما تقوم